وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha biyu ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha uku ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwani mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mutu nigeria najeriya gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara ta 1443 inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 172 a jerin gwanan tafsirin wannan shekara wannan shine majalisi na goma sha hudu yau da izinin Allah za mu tashi a aya ta 173 inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يتكون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله مدوككي bayan ya shelanta wa mu'minai شين nida'atul الرحمن لأهل الإيمان Allah ya shelanta wa mu'minai cin halaliya daga cikin ababen da ya samar musu da shi a doron ƙasa kuma ya yi umarni da su zama masu godiya a gare ta godiya na ni'imar da ya musu don su samu rabauta duniya da lahira in har shi kaɗai suke bautatawa ba za su yi haka ba to ya ce halal to yanzu kuma zai yi bayani akan ababen da kuma Allah ya haramta kan ya halatta nan kuma zai haramta Allah matsaukaki ya ce innama harrama alaikumul maitata sai zo da innama adatun min adatul hasr wato ka sani cewa a matsayinka na musulmi mumini da Allah ya haramta a gare ku almaitata shine na farko Allah ya haramta mushe duk wani abin da ke mushe ne Allah ya haramta shi waddama haka jini Allah ya haramta wa mutum musulmi ya sha jini ko ya dafa jini ya mai da shi kamar hanta ya ci ko kuma ya dafa jini ya tafafa sa'annan ya wa mutane da sunan hanta shi ma haramun ne wa khinzir haka naman alade haramun ne mutum musulmi ya ci haka ma fatarsa haramun ne wa ma uhilla bihi li ghairillah haka kuma duk wata dabba da aka yanka ta ga wani Allah sa aka yanka domin wani Allah boka ce a yanka ta ai sa halal ne ko to wannan umarnin da boka ya bada ya sa wannan satta zama haramun haka rago cin rago halal ne sai boka ce a yanka rago saboda aljani ya ce a yanka rago shi ma ya zama ne haramun akuya kaga ta halal ne amma saboda boka ne yace a yanka ta ta zama haramun idan mutum ya ci ya ci haram haka raƙuni haka kaza haka kunkuru saboda akwai wa'anda boka yake sa su su yanka kunkuru dan a yi ne, tsaki da shi da naman kunkuru to shi ma haka haramun ne an yanka shi domin wani Allah sai ya ce amani turra gaira babin duk wanda ya shiga cikin halin tsakanin tsayi, babu abinci ba abin sha sai wannan mushen da aka haramta masa cinta gaira babin ba tare da ya wuce gona da iri ba wala adin kuma ba tare da yin ta'addanci a wajen cin wannan mushen ba ala isma alaihi to irin wannan an ɗaga masa laifi da Allah zai rubuta masa ba za a rubuta masa ba inna lallai Allah ghafurun rahimun mai yawan gafara ne mai jin kai wannan ayat tana kunshe da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa a wajen malaman fikihu kamar haka na farko ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin mushi. ko? ya ce innama harrama alaikumul baitata Allah ya haramta muku cin mushi. to mushen hawa hawa ne akwai dabbar da matat hatfu nafsiha ta mutu ne karantanta ita wannan zama haramun ne a cini namanta tunda haramun ne kamar masu yin fasa masu sa tarko don kama manya-manyan kifi baya halatta ka ɗauki mushe na kaza a shi a cikin ruwa saboda kana so ka kama babban kifi amince wannan karatun? amma idan ka yanka naman kaza ko ka yanka kaza ta ɗauki kuɗin ba wannan ba ne saboda asali halal ne za ka yi farauta ne kuma farauta halal ne amma ba a farautan halal da abin da yake haramu amince wannan Allah ce uhilla lakum saydal bahri wa ta'amuhu an halatta muku abin farautan teku da abincinsa wato kifi musulman nama ne saboda hadisi ya inganta a cikin musnad na imamu ahmad haka imamu malik ya fitar da shi a cikin muwatsa malik haka imamu tirmidhi da imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu ibn maja hadisi ingantacce Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa tambaya akan teku sahabbai suna tambaya ne sun ce ya ma'aikin Allah mu muna hawa teku matafiya ne muna ibar ruwa tare da mu kuma kowa ya san ruwan teku mai gishiri ne idan muka ce za mu sha ruwan da muke sha in lokacin alwala ya zo ba za mu samu daman da za mu iya yin alwala da ruwan ba saboda ruwan ya kare ruwan da muke sha ne in muka yi alwala da shi ruwan zai kare ba za mu samu daman sha ba shin za mu iya yin alwala da ruwan teku shi ne tambayar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yace huwa tahur shi ruwan teku tsarkakakke ne ma'uhu wal hillu maitatuhu duk abin da ya mutu a cikin teku inda ya kifi ne halal ne ka ci shi saboda ne saboda shi musulmi nama ne baya bukatar a ce za a yanka shi in ya mutu za ka ci yana da rai za ka ci halal ne duk dabbar da ke cikin ruwa ba ta iya rayuwa sai a cikin ruwan in aka cire ta zuwa wani lokaci zai mutu to musulmin nama ne ga karafish shi ma musulmin nama ne an gane karatun saboda idan aka cire shi a ruwa zuwa wani lokaci zai ne zai mutu kaga baya iya rayuwa sai a cikin ruwa amma dabbar da ke rayuwa a cikin ruwa amma kuma za ta iya rayuwa a tudu ita idan ta mutu ba za ta ci ba dole sai yankakkiya kamar kunkuru kaga yana rayuwa a ƙasa kuma yana rayuwa ina a cikin ruwa to shi kunkuru kaga kuma kwai yake yi yana kwai ne a bakin teku idan ya kwai alal akalla zai yi kwai guda ɗari sannan kuma kwan da shi ke kyankyashewa to kaga kunkuru idan ya mutu ba za ka iya ci ba saboda ne saboda dabba ce wacce take rayuwa a tudu kuma take rayuwa a ne a ruwa ita dole sai an yanka ta amma kifi da danginta dukkansu suna rayuwa ne a cikin teku idan aka cire su zuwa wani lokaci za su mutu haka shi ma karafish shi ma haka yana rayuwa ne a cikin ruwa in aka cire shi zuwa wani lokaci zai mutu to shi ma yana daga ciki to daga ciki kuma akwai wani hadisi da abdullahi Dan umar dan khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa wanda Imam Shafi'i ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa haka Imam Ahmad a cikin musnadinsa haka Imam Ibn Majah haka Imam Al-Qarul Qutni a cikin musnadinsa daga Abdullahi dan Umar dan Khattab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa illa lana maitatan ودمان السمك والجراد والكبد والطحال yace uhilla lana maitatani mu al'ummata an halatta musu matattu biyu wa jamani da jini biyu kaga akan an ce haramun ne ka sha jini ko don kuma an ce an halatta mana jini biyu da mushe biyu can kuma gashi Allah ya ce kada a ci mushe ko wani irin mushe ne aka halatta mana shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-samaku wal jaradu kifi da fara kifi da fara idan ka samu mataccen fara ci kayanka halal ne sai dai kama ya hana ka ci amma ne a musulunci halal ne wal hasili ma ya nuna yana da protein sama da nama da kake ci amince matsalan sannan yana amfani a jikin ɗan adam shi sa za ka ga jajayen nan galibi suna ci ni ban taba gani inda ake cin fara ba sai da na je sudan ina ba ta gani ya haƙuri ni ina faɗin karan kaina ban taɓa ganin ana cin fara haka sai da na je sudan da na je sudan a cikin jami'an mu jami'atu turkiya al'alamiya akwai fari manya-manya guda ɗaya zai iya kaya tsawon haka daga nan zuwa nan to idan an kunna fitila za ka ga sun zo sun taru to akwai abokan mu ɗan philippine da 'yan indonesia da 'yan malaysia da 'yan thailand nama sai ka ga sun zo da buhu sun cika su kame sannan su je su haɗa niya su yi niya lafiyayye kuma in ka zo a ce ma faddal faddal lokaci ka ci ka ci to a nan ne na ga ana cin fara bayan kuma na dawo najeriya sai na ga kuma farin ko'ina na ce a ah, ikon allah sai na ga ko'ina ana amfani da shi almuhim manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi an halatta masa cin kifi da kuma fara walkabidu kabidu hanta shine jinin kaga hanta ai kaman jini yake ko to shi ma an halatta wa mutum musulmi ya ci wa fi'alu da huhu kaga shi ma kaman jini yake idan aka hura shi ai yana kumbura idan aka zuba ruwa a ciki in ka zazzabo ruwan zaka ga jini ne ke fitowa a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin wa'annan jinin su ne aka halatta amma wancan jinin da Allah ke magana shine rago a yanka shi a tari jinin ko kuma idan an yanka dabba jinin da ke jiki a ibo shi ma haramun ne a ci ɗan adam a yanki jinin kaga cin mutum ɗan adam haramun ne haka kuma jininsa ma haramun ne wannan kaga ya shiga haramcin matasa samari waɗanda wato bangofa ya musu katutu a kwakwalwa saboda tsabar soyayya sai ka ji ya ce wai za su yi blood covenant tsakaninsa da budurarsa eh alkawali na soyayya na jini sai ya yanki jininsa ita ma ta yanki jininta sai a hada ya tsotsa jinin ita ma ta tsotsa kaga anan innama harrama alaikumul baitata wad dama ko mm. Allah ya haramta cin mushe da kuma jini to kaga wannan wanda suke blood covenant kaga sun yi haramun saboda shan jinin ɗan adam haramun amince wannan karatun? wanda ya wannan ya saba wa Allah yayi gaggawa ya tuba saboda idan ya mutu a haka wannan laifin kawai ya cancanci Allah ya fashi shi saboda ya kabira bi ba idan an ce kabira laifin da guda ɗaya daga ciki in mutum ya mutu a kanta kawai ya cancanci Allah ya jefa shi wuta sai dai in ganin daman Allah ya yafe masa saboda Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yaghfiru ma duna zalika liman yasha liman yasha Allah baya gafarta wa duk wanda yayi tarayya da shi amma yana gafarta zunubin da bai kai matsayin shirka ba shi ma ga wanda Allah ya ga dama amince wannan sai in ya ga dama to kaga baka san wanda ka faɗa ba to shin mushe haramun ne sai dai baba Allah ya yi dabaibayin cinsa ne mutumin da ya tafi cikin tafiya ba abinci sai ya samu mushe misali gobarar daji ta kashe makwarwa kaga makwarwan nan a haramun ne ko saboda ne mushe ne amma asalin makwarwa ai halal ne ko amma saboda wuta ce ta kashe ta baya halatta a ci wato duk abin da ga Allah ya ce kada a yi akwai sirri a ciki ni da kai mun gano ko ba mu gano ba mu miƙa wuya to yanzu bincike ma na zamani ya tabbatar da abin da ke haifar da kansa ko blood cancer ko makamancin haka akwai cin mushe kawanci wannan kafin wannan yana ƙara nuna maka lallai musulunci shi ne addinin Allah isa Allah ce haramun ne ka ci jini to dan cin mataccen dabba yana daga cikin abin da ke haifar da kansa da cututtuka masu muni wanda suke halaka mutum abin shi sa kai tsaye Allah ce kada a ci mushi wannan kuma ya ce kada a ci cire jini saboda jini shi ma yana haifar da illa ga jikin mutum nan kuma saƙo ne ga mahauta saboda wani lokaci mahauta zai siya sa gari na wayewa sai ya canza san ya mutu to shi don kada ya asara sai ya yanka shi kuma zai fito da mutane yana sayarwa da ne mutane mushe kaga su da suka siyan naman su ba su laifi ba amma na farko gwamnatin wannan garin suna da laifi saboda a ƙa'ida ya kamata a ce gwamnatin wannan garin suna da waɗanda ake ɗaukansu aiki don binciken dabbobin da ake yanka su a mahauta amma shi wannan a tabbatar da duk dabba da ba a yanka ta ba a gaban ma'aikatan lafiya da kiwon lafiya ba za a siyar da wannan dabban ba wannan shine zaka ga a kasashen larabawa duk dabba da aka yanka sai ka ga an sa mata tambari wannan tambarin kenan ta halatta a siya ba haka ba ba wanda zai zuwa in ya zo bai ga wannan tambarin ba to kaga ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wannan matakan wajen kulawa da lafiyan mutanen da suke rayuwa ƙarƙashinta kai kuma in ba gwamnati ya kamata kai ma ka zama gwamnatin kanka mai hankali a cikin masu sayar da irin wa'annan dabbobin akwai mutanen da suke kai addini tattare da su suna da tsoron Allah gwargwado to ka tabbatar ka samu irin wa'annan su za ka siya a wurinsu ba su ba ba za ka siya a ko'ina ba saboda ne ha'incin ɗan najeriya yau ya wuce duk yadda kake tsammani sai ka ga mutum ya kawo maka mushe da sunan ne da sunan nama ko kuma saboda son rai da kuma son kai da kuma kai zuciya sai a tare jini a tafasa shi idan aka tafasa shi sai a sa mai gishiri a ƙara tafasa shi a sa mai kanwa a sa mai tafannuwa sai ya koma tamkar hanta yanzu idan ka gan shi sai ka zaci ne hanta ne kaga shi ma wannan laifi ne babba duk wanda ke wannan harka ta a matsayinsa na mahauci ya ji tsoron Allah ya sani cewa Allah zai tambaye shi duk mutumin da ka ciyar da shi wannan shi a wurin Allah ya sani ba bai da laifi amma duk laifin yana kanka a matsayinka na mahauci gobe kiyama za ka amsa kwaidi a gaban Allah manzo Allah kuwa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin na na Aisha to hadisin Bukhari da Muslim yace man nuqisha udhiba duk mutumin da Allah ya masa kwaidi a kiyama sai ya azabtar da shi to idan Allah ya kirce ka yana maka fairi ka san ba za ka sha ba Allah ka shirye da mu kaga anan yana nuna mana cin wannan abun haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin wato jini sai ya ce Allah maɗaukaki ya ce wa lahamal khinzir da kuma naman alade shi naman alade ga baki ɗayansa ƙazanta ne sa'an nan kuma cuta ce bincike ya nuna cewa duk mai cin naman alade akwai yiwuwar ya kamu da stroke sannan kuma akwai yiwuwar kamuwarsa ga hawan jini nan kuma akwai yiwuwar ya samu wato blood cancer sa'annan kuma akwai yiwuwar ya samu brain cancer sa'annan kuma akwai basira basirarci buɗewar basira Allah na shafi ma za ka ga irin masu cin wannan za ka ga suna siffantuwa da siffar aladar amince wannan suna siffantuwa da siffa ta wannan aladar sannan kuma ga ƙazanta Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce kada a ci ba shi ya alade ba kuma alade menene zaka ga kitse ne jikinsa to kitsansa cuta ce a ciki shi sa ba za ka iya dabara ba ka ce tun da an ce ba a cin aladen ka nemo kitsansa ka narkar sannan ka amfani da shi ba a yi dan an haramta cinsa namansa da komai nasa haramun ne a ciki shine sai Allah madaukake ce wa ma uhilla bi ghairillah duk abin da aka yanka shi domin wani Allah aka gabatar da shi domin wani Allah baya halarta. duk mutumin da ka je wurinsa a matsayinsa na malami ya ce ma zai maka istikara, kuma ya maka istikhara akan abu kaza sa'an nan kuma za a yi yanka wannan kasun gumin boka ne kuma idan ka yanka ka yanka wa aljaninsa wannan yankar saboda haka shi ma baya halatta ka ci wannan dabba ko da rago ka yanka ko da akuya ka yanka ko da kaza ka yanka saboda an yanka wa wannan aljanin ne to shi ma wannan haramun ne Allah ya haramta cinsa saboda shi duk abinda aka yanka shi ko aka haɗa miyan da shi baya halatta ka ci shi sa da sabai suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya mukan je kasashen da akwai mushrikai shin za mu iya afana kulu bi aniyatihim za mu iya cin abinci a cikin kwanukansu manzala ce la ta'kuluha illa illam tajidu ghayraha kada ku ci abinci a cikin kwanukansu sai dai in ba ku samu wani kwano ba sai shi fagsiluha thumma kulu minha ku wanke kwanan sannan ku ci abinci a ciki kaga ana koya maka tarbiyya duk da je ka nemi naka da zan a da in banda yanzu yawanci shekaru ashirin talatin da suka wuce wanda suke zuwa amerika to fa sai dai Allah ya gafarta musu dan yanzu ne musulunci yayi tasiri da ake ajare halal meat amma a kan sai ka je ka siya naman alade baka sani ba shi sa duk lokacin da za ka yi tafiya ka je irin wannan wuri to ka tabbatar abin da za ka ci kifi ne kawai ne ka kubuta ka ce a baka kifi ka ci amince wannan haka kuma masu zuwa china don harkar kasuwanci kaga a garin china mafi galibi ai suna cin buri suna cin jemage suna cin ɗera ko sannan suna cin alade babban namun su nan ma sannan suna cin karnuka ko ofo suna cinsa sa to kaga idan ka je ai suna da karafish kuma suna ci ko in ka je ka ce a baka shi musulmin nama ka je suna da kifi ka ce a baka kifi musulmin nama amma a hirɗinka ka je ka ci ne nama a garin na china ko da za ka je ka ci nama mai alade ba ka sani ba shi kuwa nama alade din inda yake kana cin shi zaka gane mai ne a jikinsa naman da ke ciki ɗan kaɗan ne to in ka ga wannan kaga ka nisanci shi saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa mani turra zai babu duk wanda ya shiga halin tsakanin ayi yana daji ba abincin da zai ci sai ya tadda ba, ta mutu mushe to sai ya ɗauke ta a matsayin guzuri kada ce a ah, ai haramun ne tun da musulunci ya ce haramun ne tun mushe shi ne zai da mushe bari ya tafi in ya tafi yunwa ya kashe shi Allah zai masa azaba saboda ya kashe kansa da kansa kuma ji wannan sakon wannan shi ne fatawar masruk daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbas haka imamu ahmad ya faɗi wannan maganan haka sa'idu da jubairin A kan cewa duk lokacin da kana cikin daji ba abinci sai katar da mushe kada ka ce ba za ka ɗauki mushen ba ka ɗauka ka gasa ka zama haka guziri kana zuwa inda akwai nama to wannan mushen ya dawo asalinsa Shi shine malaman usulin jiki suka fi da wata ka'ida anan nan jaa al-amru ba'da fa yarji'u ila aslihi in kana halalan fa halalan wa in kana haraman fa haraman wa in kana mubahan fa mubahan kaga asalin mushe menene haram to an halatta maka ne saboda wani hali da ka shiga na rashin abinci abincin na samuwa wannan mushen ya koma ne haramun ya koma mushensa kaga idza jaa al-amru ba'da an-nahi fayarji'u ila aslihi amma akwai ka'ida da tafi shahara a bakin ɗaliban ilimi ga wasu ma daga cikin malamai cewa idza jaa al-amru ba'da an-nahi fa huwa lil ibahati sai malamai suka ce wannan ka'idar ghairu tam saboda ka'ida dole ta kasance munzabita sa'annan jami'an wa mani'an to wannan lam takun jami'an wala mani'an saboda idan ka ce yarji'u idza jaa al-amru ba'da an-nahy fa idan umarni yazo bayan hani to zai koma halal sai mu ce to anan idan ka ce haka kaga wannan ƙa'idar ta ci karo kenan saboda ai Allah ya ce innama harrama alaikum albaytata waddama to kaga ka ce idan umarni ya zo bayan hani zai zama halal to ga kenan mushe ya zama halal kenan a'a shi halaliyar da aka masa da kaidi da rabaibai aka yi masa cewa a yanzu da kake halin rashin na cin abinci ko kuma na rashin samun abinci an halatta maka zuwa lokacin da za ka samu asalin abincin da yake halatta. Amince wannan? Saboda ai Allah ya ce, "Bala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima." Kada ku kashe kawukanku saboda Allah yana tausayawa a gare ku to kaga idan mutum ya bar kansa har ya mutu kuma Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin kada ku jefa kawukan ku zuwa ga halaka ku kyautatawa kanku cikin kyautatawan shine ka samu mushe kaɗan ci abincin da zai gusan maka da yunwan zuwa lokacin da za ka samu asalin abinci amma kana samun asalin abinci to wannan mushen ya dawo haramun ɗinsa baya halatta kuma ka ci gaba da ci ko da ka gasa shi ko da ka yi farfesunsa kwara shi za ka yi haram ne yanzu ka shigo cikin gari ka samu abinci amince wannan shine sai Allah madaukaki ya ce ala isma alaihi irin wannan mutumin da ya shiga wannan hali ya ce fa man turra ghaira baghin wala adil ai fi ghairi baghyin wala udwanin ba tare da zalunci ba da wuce gona da iri wa huwa mujawazatul hadd shine mutum ya wuce gona da iri wala isma alaihi Allah ya ce to a wannan babu laifi a kansa sai Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim lallai Allah yawan gafara ne mai jin kai to gafararsa gare ka idan babu abinci ka ci wannan mushen kuma ya tausaya maka ne don kashe kada ka kashe kanka da kanka don hadisi ya inganta tun mutumin da kashe kansa kan mutane wani sahabi ya sa wuka ya lumama wa kansa aka zo da gawarsa aka ce manzo Allah ya masa sallah manzo Allah yana tambaya aka ce ai ya kashe kansa ne sai ce sallu ala sahibikum ya juya ku yi wa ya gaya wa ɗan uwansa ku yi wa ɗan uwanku sallah sai manzo Allah ya ƙara gaba yake mai sallah sannan ga hadisin Abu Huraira yace man qatala nafsahu bi hadidin فحديدته في يده يتوجأ به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فمات فسمومته وهو يتحساها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا wa man min jabalin kamata, fa huwa yataraddaha fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada hadisin imam muslim yace duk mutumin da ya sa karfe ya kashe kansa wannan karfan za a narkar da ita ana luma masa ita a hannunsa da ɗaɗɗe abin daɗarwa a cikin wutar jahannama wanda kuma ya sha guba guban nan ta zama dalilin ajalinsa za a narka wannan gubar ta dinga yawo a jikinsa da tsakke abin daɗarwa a wutan jahannama wanda kuma ya gangaro daga dutse ya faɗo ko ya yi hangin kansa to za a ci gaba da gungura shi a wutan jahannama da daɗi abin daɗarwa wannan shi ne hadisi da ke nuna karara haramun ne mutum ya yi kunan bakin wake kawai wannan wanda ake yaudaran wasu a ce ai addini ne ko ya yi ƙunan bakin wake wannan ƙarara da kuma wacce ayar wala an taqtulu anfusakum inna allaha kana biku rahima ya ba ta an gani Allah ya ce shi ne yawan gafara ne mai jin kai da bayansa kan wannan idan sun yi haka to duk wanda ya ci idan yunwa ta yi yunwa malamai suka ce to sai mutum ya yi sata saboda yunwa yaya hukuncinsa imamu al-qurtubi a cikin aljami'un aljami'u li ahkam al-qur'an ya tattauna wannan matsala a ƙarƙashin wannan aya cewa idan mutum yunwa ce ta sa shi yi sata to ba za a ɗaura masa haddin sata ba sannan kuma in ya ci wannan abin saboda yunwa babu wani hukunci akai. saboda haka ku kuma ba za ku amince da shi ba saboda yunwa ce ta sa shi yayi haka me dalili sai ya kafa hujja da hadisi wanda yake ingantacce wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakan ya faru da shi yunwa ta kama shi sai ya tsallaka katanga na gonan wani makwabcinsa sai ya ɗiba abinci ya ci da ya ci shi mai gonan kawai yana zuwa sai ya damke shi sai ce ya kama farawo sai ya zo da shi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Shi ne sahabin yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartuhu zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na bashi labari wa qala lirrajuli sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wanda ya kama wannan farawa ma at'amtahu id na ja'ian me yasa baka ci yadda shi ba lokacin da yake cikin yunwa aw saghiban wala 'allamtahu id na jahilan kuma me yasa baka koya mata ba a lokacin da yake jahili ma'ana kana mai kuɗi Allah sai ya kaddara a makwabtanka akwai talakawa ai yaranka sun tafi makaranta shi kuma yaransa ne suna zaune ko ba su je makaranta ba kaga in tafiya ce tafiya ne dole anguwa ɗaya suke ko dole yaranka za su fito da su mu'amala da su kaga daga nan za su gurɓata maka yara kuma baka isa ka hana su ba saboda dole anguwa ɗaya suke sai sun yi mu'amala da juna idan kuma suka shigo gidanka suna ɗauke-ɗauke sai a ce me yasa baka biya musu kuɗin islamiyya da boko ba ai da ka biya musu kuɗin islamiyya da boko islamiyya zai control din rayuwarsu zai sa ba za su fata ba boko kuma zai ba su ilimi na ne na zamani da za su waye su ma su kame kansu su nemi sana'a haka ne to anan laifin na kanka amince wannan Allah zai tirce ka akan wannan gobe kiyama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to me yasa baka bashi ilimi ba da yake bai san dokar Allah akai ba saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata ruwaya ta Imam Tirmidhi yace man asaba minhu min bi hajatin duk wanda ya ibi wani abu na sata saboda bukata satan da ya yi saboda bukata ce ta yunwa ta sa shi ya yi da abin da yake ci raira mutakhid khubnatan ba wai ya ɗauke shi a matsayin sana'a ko wani abu na harkan samu ba an gane ba farawo ba wanda ke neman harka yana so ya kuɗi ta harkar sata a'a yunwa ce ta yunwa ta sa har ya je wannan sata ala shay'a alaihi manzo Allah ce babu laifi a kansa kaga wani kada ya rike ce to kenan yanzu bari a ji a isa ta a'a ana nufin mutumin da yunwa ta kai yunwa ba yi da abin da zai ci ya zama dole sai ya je yayi wannan abin dan kada ya mutu to wannan satan da yayi ya ci saboda dan kada ya mutu babu laifi a wurinsa kuma bai yi wa Allah laifi ba amma kai da kake makwabcinsa kuna da laifi a wurin Allah me yasa baka bincike shi ba talaka ne eh, to ai ba sai an gaya ma sai ya zo ya maka karamin murya cewa alhaji ko kuma rabu ko kuma distinguish ko kuma Akara lawu ko kuma his excellency ko kuma malam wani a taimake ni a'a kai ka san yana da bukata to rashin taimakonsa shi ma laifi ne ina fata an gane wannan yana daga cikin abin da ake so mu gane duka wa'annan hukunce-hukuncen malaman fikiyu sun tattauna shi a karkashin wannan kaya cewa idan ya faɗa cikin wannan to yi da laifi tsakaninsu da ubangiji kaga ashe kenan muna muna da bukatan sanin wa'annan dokoki saboda mu yi takatsantsan a kansu duk mutumin da ya ci mushe ya ci haramun duk mutumin da ya ci jini ko ya sha jini shi ma ya ci ne ya ci haramun duk mutumin da ya ci naman alade shi ma ya ci ne haramun ko ya sha man alade ya ci haramun duk kuma mutumin da ya ci nama da boka ya ce a yanka to shi ma ya ci ne ya ci haramun mutumin da kuma ya shiga wani hali na kunci ba abinci sai ya samu mushi, musulunci ya ɗaga masa ƙafa saboda Allah ya ce halal ne ya ci wannan mushen ba tare da ya wuce gona da iri ba ma'ana gwargwadon abin da zai gusan masa da yunwa har zuwa inda zai kai shi ya samu abinci bukaren ya samu abinci kuma daga nan haramun ne kuma ya ci gaba da tu'amuli da wannan mai mushan. shine wancan ka'idar idza jaa al-amru ba'da an-nahy fayarji'u ila aslihi in kana halalan fa halalan wa in kana haraman fa haraman kenan idan umarni ya zo bayan hani zai koma asalin in halal ne halal in haramun ne haramun an ce lokaci yayi za mu takaita akan wannan idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura daga wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda dama mu amsa tambayoyin da kuka rubuto mana na'am assalamu alaikum wa wa wa ne shine lizimtar masallaci kalma ce ta larabci idan an ce al-i'tikaf bi ma'ana al-luzum lizimci wuri dan zaman nan da kai na awa daya ko kayi i'tikafi ka zauna ka lizimci masallaci amma itikafin da kai kake tambaya a kai shine ibadar da ake yin sa a cikin wannan wata kuma za ka iya yin shi a goman ƙarshe shine manzo Allah ya bi saboda a wannan goman ake cin datan daren lailatul qadri amince wannan saboda kada ma ka yi wasa kaga idan kana cikin masallaci kaga baka shagaltu ba abubuwa na duniya ba amma a shekarar da Allah ya karɓi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi na kwana ashirin daga azumi goma manzon Allah ya shiga itikafi har sai da aka dare abin wannan sai yake nuna kenan zaka iya yin ma na watan ki daya kuma za ka iya yin na kwana goma sha biyar za ka iya yin na kwana ɗaya za ka iya yin na kwana goma wannan shine wato itikafi sharaɗinsa kuwa shine akwai lokacin da ake shiga kuma ba a shagaltuwa da abin duniya kuma ba a tarawa da iyali kuma ba a mu'amala rungume meniya da iyali a wannan lokaci kuma ba a shagaltuwa da mutane kawai ka zo a gwarar ibada ne za ka yi wa Allah. a masallaci kawai ake yi. Allah da rashin lafiya na ƙarin shi ne da ɗaukewar miliyan volt sannan kuma ga ta mai kai ibada kuma hada ta yi alƙur'ani yana kewar wannan addu'a da take mana take sanya mana albarka dan Allah ma da sauran musulmi su san mahaifiyar ta cikin a kan Allah ya buɗe bakinta sannan kuma in akwai wanda yake da maganin da za ta samu lafiya har ba su ke buɗe ko ko wani mai da za ka samu dan Allah ka taimaka sannan ya kawo lambar da sa 0603866 ya kara da 666 Allah ya taimaka Allah ya kara mara a takaice dai kenan yana nuna gazawarsa wajen ɗaukan ɗawainiyar mahaifiyarsa cewa ya gaza saboda halin yau da gobe yana buƙatar taimako to kun duk wanda ke da abin da zai iya taimakawa tun daga nan ba sai ya zo a bashi lambar ya tuntuɓe shi ya yi bincike ya taimaka shi ma a manzo Allah sallallahu alaihi ce man nafasa an mu'min kurbatun min kurabid dunya nafasa Allahu mu kurbatun min kurabi yawmil kiyama duk wanda ya yi wa musulmi bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to shi Allah zai yi masa bakin cikin duniya da lajira eh. wannan kuma assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya malam ya kama ni da fannin kyotowa alfijir bayan na yi wanka kayan na shi zuwa masallaci sai na shiga wasu wasi da bai yi alwala ba a lokacin da nake wanka sarki sai ban samu tsuwa ba sai ina cikin sallah sai na yi sallah da na sake alwala malam yaya hukuncin wankan sarki da na yi wanka ya yi kuma ka yi kuskure sallaka kawai za ka ci gaba shi ɗan ne ya ribace ka eh, a karan kansa wankan kawai ma ba ka bukatan kuma ka sake wani alwala wannan wankan da kai ya wadatar maka saboda haka sai ka zo kai sallar ka yi kuskure ijtihadi ko amma kuskure ne nan gaba idan irin wannan waswasin ya aure ka kawai ka ce na yi kuma wannan wankan da nayi ya wadatar ba zan dina ba hmm. shedan ne eh. malam game da jini za a iya haɗa abincin kaji ko abincin kifi da shi innama harrama alaikumul maitata waddama kaji aya Allah ya haramta muku cinne mushe da jini haramun ne kazan nan ba shi ake yi ba kuma shi za ka ga kullum ciwo ake saboda ana hada da jinin kamar yadda ka ce idan kuka hada da jini wanda zai siya makazan ya ci dole ka zai kama shi saboda haka wannan in kana yi ku kadina, musamman waɗanda suke harkan fani kenan ko to in kana harkan kaji kana sa wannan ji tsoron Allah din kana ciyar da mutane haramun kuma Allah zai tirke ta gobe kiyama saboda ai ana yin abincin kaji kuma in baka sa jinin ba lafiya lau kuma za su girma da izinin Allah in ka ji tsoron Allah ka bar shi amma in ka ci gaba ka sani cewa fa jahannama kusa eh Allah ya shirye da mu Wanda ya fi inganci kiran sallah farko shi ne ake kiran as-salatu khairun an-nawm saboda shi ne Bilal yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kun ji azanu Bilal kulu shrabu hatta tasma'u azan ibn ummi maktum saboda yace in kuka ji kiran sallan bilal ku ci abinci ku ci ah, ku sha abin sha in ana azumi har sai kun ji kiran sallan abdullahi bin ummi maktum saboda shi makawo baya kiran sallah sai an ce mai gari ya waye amma ji wannan saboda haka shine dai magana mafi inganci akwai akasin haka amma wannan shine dai abin da ya fi tabbata na wannan ya halatta musulmi ya kira da ɗan'uwansa wanda ba musulmi ba amma ya rubuta wi ya ajiye su ya gaya wa ‘ya'yansa a ba wani ɗan'uwan nasu wani kaso a cikin dukiyarsa. haramun kaci in kaci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Zaid bin Thabit yake la yarithu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima musulmi baya gadan kafiri haka kuma kafiri baya gadan musulmi saboda haka kowace ya baka yana da iko ya baka lokacin da yake da rai amma idan ya mutu baya halatta ai shi ne ya mutu bane yana da rai lokacin ya kamata ya baka amma in ya mutu baya halatta will kenan baya halatta ai will din nan ke ya riga ya mutu ai yanzu saboda kayansa ya zama na magada kayansa ya zama na magada saboda haka lokacin da yake da rai shine ya kamata ya baka amince wannan lokacin da yake da rai shi ya kamata ya baka ba lokacin da ya mutu ba eh lokacin da yake da rai shine duk abin da ya baka ya halatta amma in ya mutu shi kenan wannan assalamu alaikum wannan shi wani irin salati kamata a yau annabi salatu ibrahimiyya ko ko Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ya wadatar salatu ibrahimiyya sannan dai bai da asali shi kai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu salatu ibrahimiyya sannan kuma Allah ce in Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima saboda haka wannan salatu ibrahimiyya shine manzo Allah ya koya wa sahabbansa shine koya wa al'ummansa kai ma ka yi ta shine zaka samu lada in kai daya Allah zai maka goma in kai goma Allah zai maka ɗari in kai ɗari Allah zai maka dubu in kai dubu Allah zai maka miliyan da hukuncin aljanna eh kaga me ya rage kuma kaga duko ba kawai kuma duk ranar juma'a shine ake so wannan salatin kai ne eh, ranar juma'a da daren juma'a wato alhamis da daddare har zuwa ranar juma'a ka yawaita yi in kai guda miliyan to ka cancanci aljanna shikenan eh a na yi rubutu ne ake saboda haka abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya bi mana wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa tamu na jarabawa ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yayi mana ya gusan mana da wannan jarabawa wannan rashin zaman lafiyar da rashin aminci da muke ciki laifuffukan mu ne ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah ka gafarta mana ka kusanye mana wannan musiba ka baye mana gurbinsa da aminci tukur har zuwa ranar da za mu koma gare ka ɗan uwanmu da ka jarabce su suka fada cikin wannan bala'i na aikin kidnapping da bandit ya Allah ka fi musannin dalilin da ya sa ka jarce su masu shiryuwa a cikin sai Allah ka shiryar da su wa'anda kuma kaddara ka ta riga ta gabata akan su ba su shiryuwa ya Allah ka yi mana maganin su ba tare da mun san halin da suke ciki ba ka kau mana da musibar su ka hada su a karan kansu su halaka kansu a inda suke ba tare da mun sha wahalar su ba mu kuma da muke nan Allah ka kare mu daga cikin musibar su waɗanda kuma Allah ka kaddara suka fada cikin hannunsu ya Allah duk inda suke ya Allah ka kubutar da su daga hannun wa'annan mayagu ka dawo da su cikin iyalansu ba tare da an ba da wani abun fansa ba ka kare mu su daga wannan bala'i shugabannin da ka azabta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka cinka musu tausayin mu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai iya zama cutarwa gare mu da addinin mu da kuma wannan al'umma da muke rayuwa a cikin wannan ƙasa tamu ya Allah kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma da ka kaddara muna rayuwa a ƙarƙashin su ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da ya saba wa dokar ka ba da mu da su gabaki ɗaya ka ba mu ikon gyara kurakuran mu wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga wannan al'umma a matsayin waƙafi ba nasa ba ba kayan gadonsa bai ce na al'umma ne ya Allah ka gina masa ka ta fara estate a cikin aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa mu da ka kaddara cewa wannan amana tana kan hannunmu kuma mu da muke sauraron karatu ya Allah mu ma kai albarka gare mu gina mana mu ma estate a cikin aljanna da kuma iyalanmu gabaki daya ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk